Listen. يقولون وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 好的。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

وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي 21 ga Ramadan hijira ta 1445 daidai da 31 ga watan uku shekara ta 2024 za mu shiga tafsirin suratu zumar sura ta 39 insha Allah karatunmu na yau yana ɗauke da bayani akan muhimmancin ikhlasi babu shakka ikhlasi yana da muhimmanci don haka yasa akwai malamai da suka rubuta littafai musamman akan ikhlasi daga cikin littafai na zamani masu albarka akwai littafin mabahith fil aqida fi surati zumar wani malami ne ya rubuta ana kiransa masir bin ali ya rubuta littafi game da wannan sura da za mu karanta suratu zumar maganar aƙida kawai da take wannan sura yana da wuya ka samu wata sura a cikin alkur'ani suran da ta ɗauke da karatun aƙida kamar wannan sura ya rubuta littafi a kan aƙida da ke suratul zumar littafinsa yana da shafi 751 kawai saboda magana game da aƙidar da take cikin wannan sura kaga kenan suratu zumar sura ce da take ɗauke da ilimi mai albarka ilimi mai girma ilimi na tauhidi saboda shi ne gimshikin duk wani ilimi duk wani aikin da aka ce maka babu aƙida to wani aikin ba na kwarai ba ne saboda ka aƙida ita ce sahun farko to babu sura ta alƙur'ani da take magana akan aƙida kamar suratu zumar Allah ka samu samu albarkanta mai Allah maɗaukaki ya ce bismillahirrahmanirrahim tanzilul kitab Allah madaukake ce saukar littafin alkur'ani min Allah daga wajen Allah ne al hakim Allah mabuwayi wanda babu abin da ya gagare shi al kuma duk abin da ya akwai hikima wannan kamar shimfiɗa ne game da ita wannan sura duk sa'ilin da zaka karanta alkur'ani to Allah yana so ya kawar ma da shakka wannan magana tashi ce ba ta wani ba ba sai ka gama karatun ka ringa tambaya wa ya faɗi maganan ba shine sai Allah da farko ya ce tanzilul kitabi min saukar littafi daga Allah ne waye Allah nan al'aziz wanda ba abin da ya gagare shi waye Allah nan alhakimu shine duk abin da yayi akwai hikima sai dai idan ɗan adam bai gane ba saboda haka alqur'ani tsarin Allah ne Allah yana tabbatar mana wannan sura duk abin da za ka karanta a cikinta magana ce da ta sauko daga Allah tanzilul kitabi min Allahil azizil to dalilin da ke nuna cewa al yana da muhimmanci kuma dole ne a farkon wannan sura mai Allah madaukaki ya ce kaga dai aya ta farko magana ce da annabi muhammad inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi lalle mun saukar ma da littafi akan gaskiya kaga nan ma da zaran ka fara karanta wannan sura zaka samu nutsuwa wannan sura duk abin da take faɗa daga Allah ne kuma gaskiya ne kaga magana farko da Allah yake yi magana ce da Annabi Muhammad mun saukar ma da littafi bisa gaskiya saboda haka fa'budillaha ya kai muhammad ka bauta ma allah mukhlisan lahuddin ka tabbata kana mai tsarkake masa addini kaga an fara da annabi muhammad allah yana cewa ka bauta ma allah kuma ka tabbatar bautarka akwai ikhlasi farkon maganar allah kenan a suratu zumar me yake nuna maka a ikhlasi yana da muhimmanci idan allah zai fara magana da annabi muhammad ya ce ka bauta ma Allah bai ce bautan kaɗai ba sai dai ya haɗa da ikhlasi kaga ya gwada cewar idan ka yi bauta babu ikhlasi aikin banza ne idan ka yi bauta babu ikhlasi aikin banza ne dole a samu tsarkin zuciya a samu tsarkin manufa kayi ne don ka dace da yardan Allah ba ka da wata manufa saboda ka in ka dubi tafsirin ibn usaimin kamar eh, mujallar na goma sha biyu yana shafi na 258 ya ce ai abinda Allah ya faɗa a nan da yake cewa mukhlisan lahuddin kana mai tsarkake masa addini ai faɗin wannan yana nun ishara yake maka gina Allah ta'ala eh, algina tam Allah yana da wadata kuma cikakkiyar wadata wa wacce zalika idza kana Allah la yaqbalu illa ma kana khalisan idan Allah ba zai karbo wani aiki ba sai wanda aka yi domin shi tsantsa dalla ala ginahu an amalil ibadi wannan shi ya nuna cewar Allah bai damu da ibadar da muke yi ba inda da ibadar mu ta dame shi da zai karbo rubabbun ibada to da ka ibadar mu ta dame shi ba li'annahu wa hashahu min zalika law kana muhtajan li zalika da dai Allah yana buƙatar ibada da muke don za ka ɗauka kamar sallar da kake azuminka wai Allah yana da riba bai da wata riba sallar ka azuminka zakkanka hajjinka ba wani abin da ya amfani Allah baya amfanar Allah da a ce yana amfanar Allah to da Allah zai karɓi na kowa da mai kyau da mara kyau laktafa bima ya atihi minhu walau ala sabilin musharaka ko da za ka yi shirka da Allah idan ibadar ta zo sai ya ce to barin karɓi nawa in bar masa sauran a'a to Allah bai buƙatar ma aikin naka dama idan ka yi ka amfani kanka ne fal insanul muhtaj bi qabl eh, eh, zalika minhu ai dan adam shike buƙatar a karɓa mar ibada to amma shi Allah ba zai karɓi ibadan ba illa ma kana khassan sai ibadar da aka yi ta domin Allah shi kadai kuma wannan ibadar babu shirka a tare da ita babu shirka a tare da ita saboda aka sa aka samu hadisin manzon Allah ana agna shuraka'i an shirki ni ne mafi wadatar abokan tarayya saboda haka idan akwai kamfani aka ce an sa Allah shi ma yana ciki to Allah ya fi saura ya fi masu hannun jari a wannan kamfanin Allah ya fi su wadata saboda haka idan aka zo rabo za a raba wani abu sai Allah ya ce a to ni mawadaci ne na bar muku to haka ibada take idan ka ibada da manufofi biyu sai Allah ya bar maka saboda shi dama yana da wadata saboda haka da farko Allah ya yi magana da annabi Muhammad wannan shi ke nuna maka ikhlasu yana da haɗari Allah ka samu iya kiyaye shi in ka dubi majmu'u fatawa na ibn taimiyya yana mujallar na goma shafi na arba'in da tara wato da yake magana game da wannan sura ya ce bal ikhlasu dini lillah huwa dinu alladhi la yaqbalu Allahu siwahu dama abinda suratul zumar take karantar da mu shine ikhlasi mu tsarkake ibada domin Allah sai ce karka manta ba ma ibada ba addinin gaba ɗayansa Allah baya karɓansa idan babu ikhlasi addinin gaba daya wa huwa alladhi ba'asa bihi al-awwalina wal akhirina min ar-rusul kuma ba wai daga kan annabi Muhammad bane tun daga annabawan farko da manzanni har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba turo wani addini da babu ikhlasi ba duk addinin da babu ikhlasi Allah ba ruwansa da shi wa anzala bihi jami'al kutub ibn taymiya yace duk littafin da ka ji Allah ya saukar ma duniya to wallahi akan ikhlasi ne wattafaqa alaihi a'immatu ahli al-iman kuma duk shugabannin musulmai sun yi ittifaki akan haka saboda haka babu wani malamin da yake jayayya akan cewar duka annabawa Allah ya aiko su ne da ikhlasi kuma duk littafin da Allah ya saukar to yana dauke da ikhlasi sai ya ce wa hadha huwa khulasatu da'awatin nabawiyya wannan shine tsantsar da'awar annabawa gaba ɗayansu in ka dubi da'awar da annabawa suke yi babu abin da da'awar take kira zuwa gare shi face ikhlasi ba wai ai sallah ba ba sallar kaɗai ba ce ikhlasi a sallah ba wai ai azumi ba a samu ikhlasi ba wai a je hajji ba a samu ikhlasi dukkan annabawa ya ce khulasatu da'awatin nabawiyya wannan shine somari na abin da Allah ya aiko manzanninsa da shi sai ya ce kuma wa huwa qutubul qur'an alladhi taduru alaihi rahahu idan ana maganar alqur'ani to idan ka ɗauki alqur'ani a matsayin abin markaɗe to dutsen da ake markaɗen da shi ikhlasi ne shine sai ya ce to in ka dubi suratul zumar daga farkonta har ta magana ne akan ikhlasi in ji ibn taimiyya ya ce in ka dubi farko allah ya ce inna anzalna ilaikal kitab mun saukar maka da littafi bil haqqi akan gaskiya fa'budillah sai ka bauta ma allah mukhlisan lahu din kana mai tsarkake masa addini ai da a ce ma magana ta tsaya haka wallahi da ta ishe mu a ce wannan ayar kadai ita ce take alkur'ani Allah ya ce ma annabi Muhammad ka bauta ma Allah ka tsarkake mar addini wannan kadai ya isa hujja ka gane cewar ikhlasi yana da muhimmanci amma Allah bai tsaya ba me yace a gaba والذين اتخذوا من بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي إن الله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار سي الله مدوكاكي يتي ألا كسني لله الدين الخالص addini mai tsarki shine na Allah kaji ba sai da ya ce ala ku sani wannan fa alkur'ani ne muna karantawa saboda haka kana karanta alkur'ani amma addinin ka ba tsarki kaga alkur'ani ya zama hujjatun alaika ya zama hujja a kanka saboda alkur'ani ya gaya maka ala lillahi dinul khalisu addini mai tsarki shine na Allah addini mai tsarki shine na Allah kaga shine ibn taymiya yace wasuratu kulluha ammatuha fi hadal ma'ana ibn ya ce kai ba ma aya biyun nan ba ka ɗauki suran tun daga farkon zumar har ta maganar Allah akan ikhlasi ne mutum ya tabbata ya tsarkake zuciyarsa ka yi aiki domin Allah mu gyara manufofin mu. Allah madaukake cewa ladina takhadhu min dunihi awliya waɗanda suke riƙon wasun Allah a matsayin abubuwan jibinta kamar larabawa suna riƙe da gunki ina aka tambaye su me yasa kuke riƙon gunki kun san Allah ce a mun san Allah mana akwai Allah yana sama guda ɗaya duk sun yadda to amma me yasa kuka riƙe gumaka ce to ai ba wai ba mu san Allah bane mana abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa <clears throat> ba ma bautansu sai don su matsa da mu kusa da Allah mun san akwai Allah amma mun yi nisa da shi kasan har yanzu akwai wanda ke tunanin shi ya yi nisa da Allah don haka ko ya yi addu'a Allah ba zai karba ba in ya yi sallah Allah ba zai karba ba sai ya haɗa da wani waliyi to wannan waliyin sai ya isar da saƙon saboda shi waliyin yana kusa da Allah to ya aka yi kasan wannan yana kusa da Allah <clears throat> ai babu mai sani sai Allah babu wanda zai sani a yau shi yana kusa da Allah muddin yana da rai bai isa ba wannan aikin Allah ne saboda haka Allah ya ce mana gaba ɗayanmu fala tuzakku anfusakum kar ku yadda ku tsarkake kawunanku domin idan ka ce ina kusa da Allah mai kai ka tsarkake kanka kuma Allah ya hana saboda haka mala'iku eh, eh, eh, kafiran maka tuntuni suna da wannan aƙidar sun ɗauka suna nesa da Allah sun san akwai Allah amma idan kana son kusantar Allah sai ka kusanci na kusa da Allah kamar mala'iku mala'iku suna kusa da Allah saboda haka suna da gumaka gunki da yake wakiltar mala'ika idan aka miƙa buƙatar ga gunki gunkin ya miƙa buƙatar ga mala'ika mala'ika ya miƙa buƙatar ga Allah shine Allah ya ce inna Allah ya hukumu bainahum Allah zai yi hukunci a tsakaninsu fi ma hun fihi duk abin da suka yi sabani a kansa a duniya Allah zai hukunci a kai a ranar tashin kiyama sai dai ku sani inna Allah la yahdi man huwa kazibun kaffar Allah baya shirya aikin mutumin da ya zama makaryaci kuma mai yawan kafurci. wannan sai ya nuna cewar daga nan malamai suka gane in dai ka riki wani a tsakiya tsakaninka da Allah to ba sa'a kai ba sai ka zama kafiri kar ka riki kowa malaman suna suka ce wallahi ko ta addu'a ka fi yarda ka roƙi Allah kai tsaye a kan ka samu wani ka ce roƙa min Allah wannan malaman suna sun faɗa domin addu'ar da za ka yi kai tsaye ta fi samun ikilasi. babu shakka haka ne kake da damuwar ka aiko ka fi sanin damuwar saboda haka kana cikin matsi idan za ka roƙi Allah za ka roƙe shi da ikhlasi Allah ka sani ina cikin damuwa har kuka ma za ka fashe da shi ko amma ka zo ka samu malami yana zaure don Allah daren yau a tuna da mu sai ce to ka abin sadaka da ka ba ya aika ya sai kosai ya ma manta da kai gobe kun haɗu to na manta ai mun kwana muna yi kuma ƙarya ne ka roƙi Allah kai tsaye wannan ita ce sunnar manzon Allah kuma shi ne yake tabbatar da ikhlasi ga ɗan adam Allah bai taɓa halittar abin da bai san da shi ba Allah shi ya yi ka damuwar da ta same ka Allah shi ya tsara kuma kai ka san yawan damuwan kuma kayar da ba mai yaye maka sai Allah saboda ka ɗaga hannu ka roƙi Allah shedan ma ya roƙi Allah ya amsa bare kai saboda ka ka roƙi Allah Allah ka yaye min ba laifi bane don ka hada da wani wanda kake ganin bawan Allah ne eh, a taya mu da addu'a wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba amma malaman sunna sun ce darajarsa ba ta kai darajar ka roƙi Allah kai tsaye ba Ba ta kai ba saboda yana daga cikin abin da ma yake hana mutane eh, samun aljanna a filin hisabi da farko domin waɗanda suke shiga aljanna babu hisabi ba sa neman haka ba su neman haka saboda haka wannan kaga sai ya nuna cewar ka sa wani abu a tsakaninka da Allah yana da haɗari domin abin da Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya kenan inna Allah la yahdi man huwa man huwa kazibun kaffar ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa wanda yana mujalla na farko shafi na 124 ya ce wannan ayar da muka karanta ta farkon suratu zumar ƙalar ta'ifatun minan salaf ya zama salaf sun samu sabanin fahimta game da asali wannan ayar tana magana akan waye na ɗaya akwai malaman suna da suke cewa tana magana ne akan yahudawa da kiristoci kuma fassararsu ta dace me ya faru kana aqwamin yad'una al-masiha in ka lura da kirista a yau maimakon ya ce Allah ka bani sai ya roki Yesu kaga ya saka annabi Isa a tsakanin shi da Allah haka nan Yahudawa a maimakon su roki Allah kai tsaye sai ya zamanto suna roƙon wani Allah nasara sukan roƙi eh, almasih yahudawa su roƙi uzairu kuma nasaran masu sukan roƙi mala'iku wannan shine aqidan trinity fa bayyana lahum mala'ika mala'ikata wal anbiya shine Allah yake bayani cewa da mala'ikun da annabawan la yamlikuna kashfa durri anhum ba su iya yaye damuwa don maimakon ma ce eh, muna roƙon ka isa ka isar da bukatar mu sai a roƙi isan kai tsaye saboda ka yasa shirka tana da haɗari da farko ana tawassuli da waliyi waliyi ina da bukata isar min da ita ga Allah yau da gobe sai a koma ka biya mun bukata kaga an bar Allah an dawo kansa shine Allah yake nuna cewar hatta annabawa annabi Isa alaihi salam ko manyan waliyai kamar Uzairu ko mala'ikun Allah waɗanda ke kusa da shi la yamliku na kashfa burri anku ba su iya yaye muku wata damuwa a suratul isra'i ayat 56 Allah ya ce qulidul ladina za'antum min dunihi ku kira waɗanda kuke korafi waɗanda ba Allah ba fala na kashfa dhurri ankum wala tawila ba za su iya yaye muku damuwar ba ba za su iya kawar da ita ba wa annahum yataqarrabuna ila Allah suna su ma kusantar Allah suke su kusantar Allah suke kuma suna tsoron Allah kamar misali annabi Isa shi ma ƙoƙarinsa ya kusanci Allah kuma yana tsoron Allah kuma Allah ya nuna mana cewar babu wani annabi da zai aiko shi annabin da zai fito ya ce wa mutane ku koma kuna bauta na ku daina bautan Allah babu wannan yana suratu Ali Imran aya ta 79 ma kana <clears throat> li basharin an yu'tiyahu Allahu alkitaba wal hukma wan nubuwwa ثم يقول للناس nasi kunu لي min دون Allah ya ce ba zai taɓa yiwuwa ga ɗan adam Allah ya ba shi annabci ya ba shi shari'a sai annabin ya zo ya rika cewa mutane ku bauta min maimakon ya ce ku bauta ma Allah ba zai yiwu ba wato Allah yana cewa ba a taɓa samun annabin da ya ci amana ba Allah ya turo shi kira mutane su bauta ma Allah sai ya rika kira mutane su bauta mishi ba za a taɓa samu ba Allah ya ce walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun shine sai ya ce wala ya amurukum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaba babu annabin da zai ce ka riki mala'ika shine abin bautanka babu annabin da zai ce ka riki wani annabi ya zama abin bautanka shine sai Allah ya ce ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun ya za a yi annabi ya yi maka umarni da kafirci bayan kukuna musulmai to da ibn taymiya ya kawo wannan aya sai ya ce fa bayyana subhanahu anna ittikhadal mala'ika saboda haka abinda Allah yake karantar da mu wancan aya ta suratul isra'i aya ta 56 da wannan aya ta suratul ali imran aya ta 79 Allah yana karantar da mu anna ittikhadal mala'ika wan nabiyina arbaban kufrun kai riƙon annabawa ko ka riƙi mala'iku a matsayin abin bauta ko a matsayin wanda za su biya ka wannan kafirci ne faman ja'ala al-mala'ikata wal anbiya a wasai yad'uhum saboda ka in ka aji annabi ya zama shine tsakaninka da Allah sai ka roki annabi maimakon ka roki Allah ko ka roki wali ko mala'ika duk wanda yake haka wai tawakkalu alaihim ya zama ya dogara da su wa yas'aluhum jalbal manafi saboda ka yana roƙon su jawo mar amfani wanda gashi nan ƙarara kana gani za ka ga mutum ya tafi kabarin wani malami da ya rasu shi a ganinsa waliyin Allah ne a nan ne zai roƙi biyan buƙatarsa wane ka biya min buƙata har ma sautu za a bayar in an ji za ka je kabarin wane ce to in ka tafi da buƙata na fa a gaya mar wa daf'ul mabari ana neman kawar da wata cuta misla an yas'alahum gufrana zambi wannan kuma lalacewar ta koma ga kiristoci don za ka ga eh, kirista zai tafi coci ya samu fasto ya ce yana son ya gafarta mishi kuma faston zai ce to daga yau an gafarta maka je ka wa hidayat alqulubi ko kuma yana son a shiryar da zuciyarsa wa tafrijul kurub yana son a yaye mar damuwarsa wa saddil faqati a toshe mar bukatu da suka dame shi idan ka yarda akwai wanda za a yi ma haka banda Allah ibnu taymiya ya ce fahuwa huwa kafirun bi ijma'il muslimin duk mutumin da ya yarda da wannan to ba ma musulmi bane sannan kuma duk malaman sunna sun yarda in dai za ka saka wani a tsakaninka da Allah kana tunanin zai iya biya maka bukata to ko da annabin Allah ne babu shakka mutum ya fita musulunci ya yi ridda wannan ijma'in ba wai ibn taymiya kadai ba da labari ba zaka gani a kitabul furu na ibn muflih wanda yana mujallar na shida shafin da da sittin biyar yana matalibu ulin nuha littafin uh, ruhaibani wanda yana mujallar na shida shafin da da biyu saba'in 279 so abinda Allah yake tabbatar mana a wannan aya da muka karanta aya ta uku mu riƙa miƙa buƙatunmu ga Allah mu fi dagewa da roƙon Allah a kan neman wasu su biya mana bukata domin hanya tana da haɗari da yawa mutanen da sun halaka a wannan hanya kuma har yanzu idan ba a yi hattara ba ta wannan hanya mutane za su bar musulunci ba su ma sani ba Allah ka tsare mana aƙida sai mu je aya ta hudu waɗanda ke ƙorafin Allah yana da ɗa shine Allah yake musu martani lau arada Allah an yi tafi da waladan da dai Allah ya yi nufin ya riƙi ɗa eh, lastafa ma ya kulku ma ya sha'u sai ya zaɓa kawai cikin halittar da ya ga dama abinda Allah ya so sai ya zaɓa amma a nan wato abinda Allah ke karanta da mu lam yakun haja lam yakun lahu haja ila ittikhadhi sahiba ai shi Allah ba kamar dan adam bane tunda halittu shi ne saboda haka idan yana son ya riƙi ɗa sai ya riƙi ɗa straight forward ba sai ya nemi mata ba domin idan ka ce sai ya nemi mata zai samu ɗa bai zama mai iko ba bai zama mai iko ba saboda ai shi ya halicci matar ya halicci namiji saboda ka in shi yana buƙatar ɗa don mai kuma sai ya bi hanyar mata kaga akwai wani iko kenan sama da nashi sai Allah nan take ya ce subhanahu nazzaha nafsahu ce tsarki ya tabbata gare shi ya wannan ba a danganta shi ga Allah sai yace huwallahu ne fa Allah alwahidul qahhar Allah makadaici idan aka ce makadaici duk wani abu da ka sani yana da kishiya yana da opposite saboda haka idan aka ce akwai fari za a ce akwai baki idan an ce akwai sama za a ce akwai ƙasa duk abin da aka ce ma akwai namiji akwai mace to Allah alwahidu ne ba yi da na biyu saboda ka ba a danganta abinda ya shafi waɗanda ke da kishiya a danganta shi ga Allah wanda shi witiri ne wato misali idan za ka yi maganan ai dan adam yana son haihuwa eh to dan adam yana son haihuwa saboda me saboda dan adam namiji ne akwai matarsa amma idan ka yi wannan tunani ai bai kamata ka jingina shi ga Allah ba don me saboda shi Allah ba yi da kishiya al'ahadu makaɗaici ne to kaga in ka ce mata sai a ce to ai mace ta danganci wanda ke da kishiya kamar misali akwai mace akwai namiji saboda haka yasa in aka ce wannan mace ce dole za ta buƙaci namiji wannan namiji ne zai buƙaci mace za su buƙaci haihuwa amma shi Allah ɗaya ne tak sai ce alƙaharu kuma Allah mai fin ƙarfin komai saboda haka ba abin da ya gagare shi idan Allah ya tashi halittar mutum babu uba babu ɗa zai yi kamar yadda ya halicci annabi adam idan Allah ya tashi halitta babu uwa yana iya yi kamar yadda ya halicci hawa'u idan Allah ya tashi halitta babu uba amma akwai uwa zai yi kamar yadda ya halicci annabi isa alaihi salam to amma shi kansa Allah alwahidu ne makaɗaici ne to shine yake tabbatar mana kuduransa. domin duk mutumin da zai ce Allah yana da ɗa bai ma san ikon Allah ba bai ma san ƙarfin Allah ba bai ma san ƙuduran Allah ba idan har za ka danganta ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin samuwar ɗa ga Allah na ƙasa ne ba kamala ba ce to sai ya gwada mana kamalarsa don ka yi tunani ka dubi ƙuduran Allah ya ba mu misali da ƙuduran Allah mai ce خلق السماوات والأرض بالحق Kawirwar lahi bacalan na haɓa lallace. Wasu ƙarashinsa kullum ya gani ni haɗarin musamman, alamowa na jirgin maka ƙudurarsa, ba abin da ya fi ƙarfinsa, sai ba ka misali da abin da kake iya gani. khalaqa samawati wal arda bil haqqi shi ya halicci sammai da ƙasa kuma ya halittan nan ne saboda gaskiya ka duba halittan samai da ƙasa sai Allah ya ce yukawwiru laila ala nahari yana nade dare akan yini wa yukawwiru nahara ala laili kuma ya nade rana da dare wa sakhara shamsa wal qamar shi ya hore rana ya hore wata kullun jiri kowannensu yana gudu li ajalin musamma ga wani ajali da aka ɗiba masa ala kusani huwal azizu Allah shine wanda ba abin da ya gagare shi ai ya baka misali da halitta mafi girma wanda dan adam zai iya gani mecece halitta mafi girma ka daga ido ka kalli sama to saman ma ba ɗaya ba duka samman shi yayi ka dubi kasar da muke kanta sannan ka dubi halittar rana da wata kowane yana tafiya bisa ƙa'ida babu latti sai ce wannan bai ishe ka gane girman Allah ba shine sai ya daɗa farkar da kai ala ka sani huwal azizu Allah shi ne mabuwayi wanda babu abin da ya fi ƙarfinsa sai ce algafaru kuma Allah mai yawan gafara ga Allah da ƙarfi idan Allah ya nufin kife duniya a cikin sakan zai kife amma cikin ikon Allah sai ya zamanto mai gafara saboda ka duk zunubin da zaka yi ka ce Allah ka yafe mana an gama sai Allah ya gafarta ma Allah ka yafe mana zunubanmu to kaga wannan aya da muka karanta wannan aya tana cikin hujjoji waɗanda malaman suna suka tabbatar da cewa ita duniyar da muke kanta mulmulalliya ce hakanan taurarin da suke sararin samaniya su ma mulmulallu ne kamar yadda ka san siffa na ƙwallo wannan ayar tana cikin hujjoji za ka ga bayanin ibnu hazmi a littafin alfisal fil wal ahwa'i wa nihal yana mujallar nabi shafi na takwas. ibn hazmi ya ce in na ahadan min a'immatil musulmin, ba a taɓa samun wani mutum daga cikin shugabannin musulmai ba na lismil imamati bil ilmi matukar wannan malami ya cancanta a kira shi da sunan malami inda a tarihin musulunci ne tun daga zamanin manzon Allah har zuwa yau Ibn hazm ya ce radiyallahu anhum Allah ya ƙara yarda ga malamanmu magabata ya ce lam yunkiru takwiral arba duk malaman sunna tun daga sahabbai ba a taɓa samun mutum ɗaya wanda ya musanta cewa ƙasar da muke kai ɗin nan mulmulalliya ce kamar kwallo babu wanda ya taɓa musantawa in ji ibn hazmi yace wala yuhfazu li ahadin minhum fi daf'ihi kalima ba a taɓa samun wani malami a tarihin musulunci da aka ce mar duniyan nan mulmulalliya ce sai ya yi raddi ba a taɓa samun raddin ba in ji ibn hazmi kalma ɗaya ma ba a taɓa samu ba sai ce balil barahinu min alƙur'ani wa sunna abinda hujjoji suka zo da shi daga alƙur'ani da sunnar manzon Allah qad ja'at bi takwiriha gaba ɗaya ayoyin alkur'ani da kuma sunan manzon Allah suna tabbatar mana duniyar da muke kai mulmulalliya ce saka jumlatul adilla min zalika saboda haka in ka dubi littafin sai ya dinga kawo hadisai ayoyi ayoyi ya jero dalilai daga cikin dalilan da ya kawo sai karanta wannan aya da muka karanta wannan aya ta biyar ta suratu zumar Allah madaukaki ya ce yukawwiru laila alan nahari wa yukawwiru nahara ala layli me ake nufi da at-takwir me ake nufi da at idan aka ce at ana nufin an nade abu nadewar shi ake nufi da at-takwir Allah ya ce yana nada dare da yini ya nada yini da dare kaga kenan kamar rawani ne Allah yake daurawa yana kuncewa wannan ya nuna cewar ashe duniyar mulmulalliya ce in ta juya sai dare ya zo in ta juya sai rana ya zo zahiri abinda ayar alkur'ani ta nuna kenan wannan bayanin ibnu hazm ya ce ba a ma taɓa samun mutum da ya musanta ba inda ta gefen musulmai ne amma in ka koma tarihin kiristaniti a lokacin da wani malamin kimiyya ana cimar galileo ya bayyana da yake korafi a yi eh, taurari mulmulallu ne kaza kaza ai coci ta yi faɗa da shi amma a tarihin musulunci ba a taɓa samu ba saboda ayar Alƙur'ani ta yi bayanin sa in ka dubi bayanin ibn Taimiyya shi ma a cikin majmu'u fatawa a mujallar na 25 shafi na 190 ya ce yama yama kawo tarihin wannan matsala ya ce akwai daga cikin almajiran al'imamu ahmad bin hanbal malamin da ake kiransa al'imamu abul hussein ahmad bin ja'far bin munadi ibn munadi ya fi shahara da wannan suna min a'yanil ulama'il al-mashhurin yana daga cikin manyan malamai waɗanda suka shahara a tarihin musulunci bi asari wa tasnifil kibari waɗanda suka rubuce rubuce manyan littafai sun rubuta manyan littafai waɗanda suka san tarihi suka san hadisin manzon Allah fi funulin diniya fannin ilimin addini daban-daban Allah ya ba su kwarewa a kai yana cikin a tabakatus saniya min ashabi Ahmad baya cikin matakin farko na almajiran alimamu ahmad bin hanbal amma yana cikin mataki na biyu babban malami na ibn munada abinda ibn munada ya ce kaga almajiran alimamu ahmad bin hanbal la khilafa bainal ulama'i babu sabani a tsakanin malaman sunna anna sama'a ala mithalil kurra sama da kake gani ba faɗi take ba ba shimfiɗa ba ne ƙwallo ne a mulmula take sama sararin samaniya Allah ya mulmula ta ne wa annaha taduru bi jami'i ma fiha min al-kawakibi ka dawratil qura ita kanta sararin samaniya sama da kake gani ba a tsaye take ba tana juyawa juyawar da take kana so ka sani yanda kaga kwallo yana juyawa haka sama take juyawa juyawar da take kuma ba ita kadai bane saboda haka duk abin da yake cikin sama saman tana juyawa da shi tana juyawa da duk wani tauraro saboda haka idan aka ce maka rana tana tsaye ka ce ƙarya ne ai rana a sama take kuma Allah ya tabbatar ita kanta ranan tana tafiya a suratu yasin to bare kuma Allah madaukaki ya tabbatar shi kansa sama ɗin ba a tsaye yake ba juyawa yake wannan juyawar da yake yana juyawa tare da dukkan taurari shine sai ibnul munada ya ce wa kadhalika ajma'u hakanan kuma malaman sunna sun yi ittifaki annal arba kasar da muke kanta dinnan saboda wani yana ganin kamar wannan kasan ba ita ma ba taurariya ba ce wannan kasan da muke kai in ji ibnul munada ya ce annal arba bi jami'i harakatiha duk abin da ka gani akan doron kasan nan da abin da ke motsi minal barri wal bahari abin da ya shafi doron ƙasa da teku gaba ɗaya ita ƙasar da muke kanta mithlul korati. ita ma kamar ƙwallo ne saboda haka ita ma tana juyawa wannan juyawar da ƙasan take yi shi ke samar da tafiyar iska in ba dan tana juyawa ba iska ba zai kaɗa ba juyawar da take ya kawo rabon iska ma duniya ya kawo inda ake samun sanyi wani a samu zafi ya kawo a samu rani a samu damuna wannan duk ya shafi juyawar da ita kasan kanta take yi sai ya ce fakuratul ardi musabbatatun fi wasati karratis sama duniyar da kaga muna kanta ita ma kanta juyawar take kuma tana shawagi a sararin samaniya kan nukta fi da'ira kamar a samu wato da'ira ne sai a yi ɗigo ɗaya a ciki saboda ka ita kanta duniyar tana cikin halittun da Allah maɗaukaki ya sa a sararin samaniya saboda wannan ayar kaɗai kaga shi yake nuna maka cewar Allah ya saka ilimi a cikin alkur'ani kuma magabatanmu sun gano wannan ilimin amma a yanzu in ka karanta ayan ba za ka gane ba sai mai fahimta sai mai basira saboda haka malaman farko sun riga sun gane idan Allah maɗaukaki ya ce yukawwirul laila alal nahari wa yukawwirun nahara alal laili kaga Allah ya tabbatar mana duniyar tana juyawa to sannan a majmu'u fatawa yana mujallar na shida shafi na 586 yace as-samawatu mustadira inda ulama'il muslimin yace karka dauka sama ta ɗaya ne duk mai har guda bakwai kowace sama a mulmule take yanda ka san tsari na kwallo yace bi ijma'il muslimina ala dalika duk malamai musulmai sun ittifaki akan haka gairu wahidin min ulama min a'immatul musulmin waɗanda suka ba da labari an samu ijima'i sai ba da misali da shi wannan almajirin alimamu ahmad shine ibn munada ahadul a'yan al-kibar min tabaqat saniya min ashab imam ahmad wanda wannan malamin da yake bayanin nan ibn taymiya ya ce littafan da ya rubuta sun kai 400 a duniya littafi 400 wa hakal ijma ta kuma ba shi kadai bane ya ce ga ibnu hazmi wanda mun ba da misalinsa da littafin shi alfisal ya ce wa min zalika al'imam abu muhammad ibnu hazmin ya ce wa abul faraji ibnu jauzi shi ma ibnu jauzi ya ba da labarin wannan ijma'i din wa rawal ulama zalika bil asanidin ma'rufa an sahaba wa tabi'in wannan fahimtar an samu hadisai da yawa waɗanda suke da ingantattun isnadi an samu fahimtar daga sahabbai da tabi'ai wa zakaru zalika min kitabillahi wa sunnati rasulih malamai sun kafa hujjoji da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah wa basatul qawla fi zalika bid-dala'il sam'iyya saboda ka duk wata hujja na rubutu malaman sunna sun tabbatar akan cewa duniya gaba ɗayanta mulmulalliya ce sararin samaniya shi ma mulmulalle ne kuma duk halittar da suke sararin samaniya a wannan tsari suke sannan babu halittar da take tsaye gaba ɗayansu suna juyawa wannan fahimtar gaba ɗaya ba a taɓa samun matsala ba inda ta gefen musulmai ne sai ya ce wa in ka kana a uqima ala zalika aidan dalaila hisiya akwai ma hujjoji da ake bayarwa na zahiri banda hujjoji na ilimi sai ya ce wala a'lamu fi ulama'il muslimin ni a sani na a tarihin musulunci ba a taɓa samun wani malami daga cikin musulmai al-ma'rufin man ankara zalika ba a taɓa samun malamin da ya yi inkari akan cewar duniya mulmulalliya ce ba sai ya ce idan ka ji mutum yana inkari in ji ibn taimiyya ya ce wa ma alimtu man ƙala innaha gairu mustadira waje zama bizalika idan ka ji malami yana cewa duniya ba mulmulalliya ba ce kaga ya turje ya tsaya ma haka sai ce illa man la yu'bahu lahu min al to babu makawa yana cikin jahilan da ba a ma damu da su ba a tarihin musulunci dan duk malamin da zai musanta wannan to babu shakka ba a lissafi da shi a cikin masana shine sai ya ce to ai in ka dubi alqur'ani akwai dalilai da suke nuna maka cewa duniya mulmulalliya ce wa min al-adillati ala zalika daga cikin waɗannan dalilai ita ce wannan aya ta suratul zumar yukawwiru layla ala nahari Allah yana nade dare da yini wa yukawwiru nahara ala layli kuma Allah yana nade yini da dare sai yace me ake nufi da at-takwir a larabci in ka koma larabci kana neman at-takwir zaka ga fassaransa at-tadwir shine abin da aka zagaya aka zagaya da shi shi ake nufi da at-takwir an zagaya ga abu shine at-takwir saboda haka yasa wannan kalmar ana amfani da ita wajen rawani saboda haka sai a ce kawartal imamata ka naɗa rawani kaga kalmar at-takwir yana ɗaukan ma'anan zagayawa iza dawartaha idan ka zagaya kanka da rawani sai a ce kawartaha saboda ka yasa almustadiru duk wani abin da ya zamanto mulmulalle ne da larabci sai a kira shi karatu karatu har ma a ce kurratul ardi sai a ce alkurra kwallo saboda asali daga me at-takwir kaga at-takwir kuma kalmar alkur'ani ne to wannan ma zaka gani ta littafin fatawa nurun alad darbi na ibnu usaymin ibnu usaymin yace babu shakka al’arugu kurawiyya ƙasar da muke kai mulmulalliya ce babu shakka bi da qur'ani wal waqi'i wa kalami halin ilmi ta kafa hujja da ayoyin alqur'ani sannan ta ilimi na zamani ilimi na zahiri da bayanin masana a tarihin musulunci Ya ce idan kana neman hujja ta alqur'ani wannan ayar mata ishe ka Allah ya ce yukawwirul laila alan nahari wa yukawwiru nahara ala layli yace wa takwiru abinda ake kira at-takwir da larabci ja'alu shay'i kalkuri a mai da abu kaman nadin rawani mislu kauril imama shine a nada rawani wannan nadin shi ake nufi da alkaur yace wa min al-ma'lum wanda abu ne da ka sani innal laila wan nahara yata'aqabani ala al-ardi da dare da yini ba su taba haduwa ba dare zai tafi yini ya zo dare ya tafi yini ya zo ya ta'aqaba ne ya zama wannan yana bin wannan wa hadha yaqtadi kaga wannan kadai ya nuna maka cewa innal arda kurawiya ƙasa a take saboda ka in ta juya inda rana kenan sai ka ga rana ta hito in ta juyo inda babu rana sai ka ga duhu kaga a cikin sauƙi Allah ya nuna maka yadda duniya take kai li'annaka idza kawarta shay'an ala shay'in وكانت الأرض هي التي يتكور عليها هذا الأمر لزم أن تكون الأرض التي يتكور عليها هذا الشيء كروية إذا أكتشي أن نأتي أبو to duk abin da ka ji an ce an naɗe shi babu shaka a siffan kwallo yake in ba a kwallo ne ba zai naɗu ba saboda haka su larabawa tuntuni sun san da wannan babu ko shakka kaga yana daga cikin ilimin da Allah maɗaukaki yake sanar da mutane ba tare ma da sun yi karatu ba wallahi ya yi magana mai tsawon gaske yana kafa hujjoji da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah daga cikin ayoyin ma akwai wannan da ta zo a suratul gashiya da Allah ke cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat sai ce sai ka ji malami ya ce su had ai an shimfiɗa ta ne li'annal arba kabiratul hajimi ba haka ba ne ai duniyar tana da girma ba na wasa ba girman nata ya yi yawa saboda haka ba za ka gane a cikin sauri akan cewar mulmulalliya ba ce don haka in kana zaune a gari sai ka ga wani babban fili sai a ce ga fili nan a shimfiɗe to dan an ce a shimfiɗe baya nuna cewa gaba haka yake inda za ka ci gaba za ka samu mulmulalliya ce amma a nan saboda faɗin duniyar idan aka samu wani babban fili wanda aka yi filin jirgin sama ko wani abu sai ka ce kai ashe wannan fili da girma yake amma duk girmansa bai zagaye duniya ba saboda haka ita duniya a mulmula take zuhuru tuhala ya yakunu fil masafatil qariba ibnu usaymin ya ce idan kana so ka gane duniya mulmulalliya ce ba ƙaramar tafiya za ka yi ba amma duk mutumin da yake tafiya a jirgin sama ya sani don da ka hau jirgi za ka gani za ka ga cewar sauka kuke ba wai harbawa sama kuke ba domin idan aka ce jirgi ya tunkari sama ba <clears throat> ya babu kwana to wannan jirgi zai halaka saboda ka jirgin sauka yake yana tafiya yana sauka yana tafiya har ya kai ƙasar da zai sauko kafin nan ya karkato da jirgin nasa ya ce don haka kafin ka gane ita duniya a mulmula take sai ka yi tafiya mai tsawon gaske wala yunafi zalika an ta kuna kurawiyya don ka ga wani fili a doron ƙasa fili mai faɗi wannan baya nuna cewar ita kanta duniyar mu ya ce li'anna jismaha kabirun jiddan saboda ita duniya girman nata ya wuce misali yana da wato tana da girma sosai saboda haka za ka samu ƙasashe daban-daban a duniya banda Allah ba wanda ya san yawansu waɗannan ƙasashe kowace ƙasa tana da faɗi amma sai ka samu ƙasashe sama ɗari hudu ko fiye da haka to kaga duniya tana da faɗi don haka yasa ba za ka iya gane cewar tan a siffan ƙwallo take a ɗan tafiya kaɗan ba walakin ma'ahada zakaru annaha laysat qurbiya mutasawiyat al-atraf amma duk da haka ba wai ana nufin tsarin nata ya yi kama da kwallo ɗari bisa ɗari ba ita duniya ba kamar kwallo take ɗari bisa ɗari ba saboda haka za ka samu ita duniya ala shaklil ba wato kamar tsari na ƙoyi ga baka ce ma ƙoye mulmulalle rahun ba, ba mulmulalle ba ne saboda haka ta arewa da kudu za ka samu sun yi faɗi akwai faɗi ta arewa da kudu don haka yasa kai tsaye ba za a ce duniya kamar ƙwallo ba saboda ƙwallo ta ko'ina round ne amma halittan duniya ba wai mulmulallen ne gaba ɗaya ba za ka samu wani gefen yana da faɗi wani gefen kuma ya zamanto ya cure wannan ya zo a littafin da ake kira al-ilmaniyatu nasha'atuha wa tatawwuruha yana juz na farko shafi na 130 wannan Allah ya bamu misalin sa ne da kuduransa saboda kar ka dauka wai akwai abin da ya gagara Allah ya ba mu misali da kuduransa bai tsaya nan ba ya sake ba da misalin kuduransa Allah madaukake ya ce khalaqakum min nafsin wahida ya halicce ku daga rai daya kaga wannan ya gwada kuduran Allah daga rai na annabi Adam summa ja'ala minha zawjaha sai Allah ya sanya wato mata mata ga annabi Adam ita ita ce Hawwa'u kaga kenan duk dan adam da yake duniya asalinsa daga mutum biyu din nan ne wannan yana gwada kuduran Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya gagare shi wa anzala lakum min al'an'ami samaniyata azwaj kuma Allah ya saukar muku da ma'aura takwas na ni'imomi dabbobin ni'ima duk wata dabba da take duniya halittar Allah ne amma sai Allah ya zaɓi dabbobi guda huɗu waɗanda suka fi daɗi ya saukar mana a nan ya zama sune dabbobin gida raƙuma shanu awakai tumakai waɗannan namansu ya fi daɗi kuma su ne Allah ya zaɓa saboda ka duk wata ibada da za a yi in dai ka ji an ce a yi yanka ta wannan yankan baya wuce dabbobin ni'ima ba a yi da wata dabba saboda ka mutum ba zai kamo kura ya ce zai yi layya da ita ba sai dai ka yi layya ko dai da ragumi ko da saniya ko da rago wannan babu laifi shi sa Allah ya kira su al'an'am dabbobin ni'ima saboda su ne dabbobin da Allah ya bar mana mu riƙa ibada da su su ne dabbobin da Allah ya zaɓa saboda haka anan babu wata dabban da za ka rayu da ita ka zauna lafiya in ban da waɗannan guda hudun misali da za ka koma dabban daji shine za ka ringa ci bush meat to sai ya samar maka matsala a rayuwa amma in waɗannan dabbobin ne fa babu damuwa Allah ya sani ya tsara shi da yadda halittan jikin ɗan adam zai zauna lafiya zai ji daɗinsa zai amfana da shi shi sa ake kiran su bahimatul an'am dabbobin ni'ima wato dabbobin gida to amma akwai abin da Allah ya faɗa ya ce anzala ya saukar da su daga sama to wannan sai ya yasa ya zama matsala wajen tafsiri shi ma ibn taymiya ya yi magana a kansa a littafin majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyu shafin ɗari biyu da hamsin da bakwai sai wasu malamai suke cewa ashe <clears throat> wato Allah saukar da dabbobin nan ya yi da saniya da raƙumi da akuya da kuma rago saukar da su Allah ya yi daga sama don in ka dubi abin da ya faɗa wa an zala lakum minal an'ami Allah ya saukar muku daga dabbobin ni'ima samaniya ta azwajin ya saukar da waɗannan ni'imomi wato dabbobin ni'ima gare mu ya nuna cewa saukar da su aka yi kamar da aka saukar da annabi adam alaihi salam akwai malaman da suke tabbatar da wannan fassara kai tsaye Waje alamin minhum wasu kuma malamai suna cewa wannan kalma na anzala tana ɗaukan ma'anar tana ɗaukan ma'anar halaka wato maimakon a ce wa anzala lakum min al'an'ami sai ka ɗauki halaka ka ɗora a kan anzala halaka lakum min al'an'ami shine anzala lakum min al'an'am me yasa yace li annaha tuflaku min mai saboda Allah ya ce waja'alna min minan mai kulla shay'in hayyin duk wani abu mai rai mun sa shi daga ruwa kaga ja'alna yana nufin khalaqana saboda haka anan in an ɗauke wannan anzala aka sa khalaqa ba ai laifi ba akwai malaman da suke ganin wannan fa inna bihi yakunu nabatu domin idan babu ruwa ai tsiro ba zai fito ba alladhi yanzilu wanda kuma shi tsiro ya ake ya samu ruwan ruwan yanzu minas sama ya asluhu minas sama kaga ruwa asalin shi ne daga sama wala hajata ila ikraj lafzi an ma'anahu ma'ruf shine bayan ibn tumiya ya kawo bambancin fassara da malamai suka yi ma ita wannan aya sai ce duk wannan ma ba dole bane ba dole bane sai ka bi kalmomin da suka zo a cikin alqur'ani kana kwaskwarima fa innal an'ama tanzilu saboda ai babu shakka dabba saukowa take ya za a ce tana saukowa sai ce ka dubi yadda ake haihuwanta idan dabba za ta haihu a tsaye take haihuwa sai yaron ya faɗi a shi kaga yaron saukowa ya yi da saniya da awakai da sauransu ɗaɗɗaya ne za ka ga dabban da za ta kwanta kafin ta haifi ɗa saboda in ta kwanta yunkurin ba zai sa yaron ya fito ba ba kamar ɗan adam ba ne da yake akwai unguwan zoma idan mace ta tashi haihuwa akwai wanda zai sa hannu yana jan dan ita tana nishi dabba ba ta da wannan gatan saboda ka in ta kwanta za ta haihu kaga kenan dan ba zai hito ba Yunƙurinta ne kadai zai fi dan amma in tana tsaye in ta yi yunkuri nauyinsa da gravity yana jan yaron sai yaron ya faɗo sai ya zama sauƙi ne gare ta shi yasa sai Allah ya ce zala lakum Allah ya saukar muku da wasu dabbobi guda hudu a matsayin ni'ima ashe ba sai an ce an saukar da su daga sama ba ta yanayin haihuwansu ma yana fassara ma'anan saukarwa sai ce in ka duba za ka ga abubuwa guda biyu ne Allah ya ce ya saukar daga sama a cikin alkur'ani da alhadid aka samu sura musamman mai suna alhadid suratul hadid Allah ya ce ya saukar da karfe daga sama ya ce ya saukar da dabbobi daga sama to wannan babu shakka inda za ka bashi ma yadda Allah ya faɗa daidai ne saboda malaman kimiyya sun yarda cewa zinare da sauransu da kake gani muna samu a doron ƙasa ba daga nan ba ne daga sararin samaniya aka turo su masana kimiyya ma sun tabbatar da wannan da gold da sauransu abubuwa da kake ji daga sararin samaniya Allah yake sauko su saboda haka a can dama can Allah ya gaya mana akwai aljanna ya riga ya gina ta saboda haka misali don an ce maka karfe ya sako daga sama wannan ba abin mamaki bane saboda a sararin samaniya akwai halittun Allah kar ka ɗauka doron ƙasa ne kadai ake samun halittan Allah to Allah ya gwada mana kudurarsa ta nan sai ya sake gwada mana kudura ya ce ya khuluqukum fi butuni ummahatikum Allah yana halittar ku kuna cikin uwayenku wa ya halicce ka a cikin mahaifa Allah ne sai Allah ya ce khalqan min ba'di khalqin halitta a bayan halitta fi zulumatin salasin a cikin duhu har uku Allah ya halicce ka a cikin mahaifa halittar bayan halitta ba wai halitta ɗaya ba ne ya zama za a canza wannan daga wannan ya koma wancan daga wancan ya koma wancan sannan gurin da ake wannan halittan babu haske duhun ma guda uku ne sai Allah ya ce zalikumullahu rabbukum to wannan shine fa Allah wannan fa shine Allah mai renonku lahul mulku mulki yana gare shi la ilaha illa huwa babu abin da ya cancanta abota mafaci Allah fa anna tusrafun ba'da hadal bayan sai Allah ya ce yanzu bayan wannan bayani har a raba ku da imani kaga wannan misali ya isa mai hankali bayan wannan misali kuma har wani ya raba ka da imani in ka dubi tafsirin ibnu kasir ibnu kasir ya ce kaji allah ya ce yana halittar mutum a cikin mahaifa halitta a bayan halitta a cikin duhu uku duhu uku yani zulmatul rahimi ga duhun mahaifa wa zulmatul mashima eh, eh, ainihin duhu na maran mace ga duhun mahaifa allati kalgishawa wanda wata yana ce da Allah ya nade yaro da shi wal wiqayati alal walad wanda ke zama garkuwa ga yaro wa zulmatul batni ga kuma duhun ciki shi kansa wannan fassaran ba wai tashi bace yace wannan ita ce fassarar Abdullah bin Abbas al-Imam Mujahid Ikrima Abu Malik al-Imam Dhahhak al-Imam Qatada al-Imam Suddi sannan akwai Ibn Zaid wa ghayruhum kaga ya nuna cewa duk malaman suna ka suke fassarawa Allah ya yi halittan jinjiri <clears throat> a cikin duhu uku wanda yake nuna maka kuduran Allah shi Allah baya bukatar haske kafin ya halitta shi to ibn al-qayyim jawziya a littafin ar-ruhu kitabur ruhi yana juz'i na farko shafin 172 wanda yake da mujallad biyu kenan ibn al-qayyim jawziya yace kaji abinda Allah ya ce khalqan min ba'di halkin. halitta a bayan halitta <clears throat> saboda haka shi ɗan adam ba halitta ɗaya ya samu ba kamar yadda Allah ya faɗa halkan min ba'di khalqin fa hadhihi al-anfus arba'atu durin yace gida hudu ne wanda Allah ya ɗiba ma ɗan adam zaka zauna a gidaje guda hudu kullu darin a'zamu min allati qablaha kowace gida ta fi na bayan ta faɗi gidaje guda hudu ne Allah ya ɗiba ma ɗan adam <clears throat> waɗannan gidaje guda hudu idan ka zauna a wannan in ka ƙaura daga wannan wanda za ka je ya fi wanda ka baro faɗi wanda za ka je ya fi wanda ka baro faɗi <clears throat> sai ya ce addarul ula gida na farko shine batun ummihi cikin mahaifiyarka wannan shine gida na farko wanda za a ce dan adam ya fara zama wa zalika dhiqu wal hasru wuri ne da kake ganin matsatse kuma Allah madaukaki ya sanya mar duhu guda uku kamar yadda Allah ya faɗa a wannan aya kai kana ganin jinjiri a cikin matsi yake kuma babu shakka haka ne amma duk abin da jinjiri yake bukata yana samu saboda ka yana samun numfashinsa yana samun abincinsa yana samun jininsa ba da wata damuwa abin da ke gwada maka ba shi da damuwa da zaran an haife shi sai ya tsala ihu domin ya shiga wani yanayin da babu daɗi kaga ya gwada cewar inda ya baro ya fi mar daɗi shi yasa yake kuka a yanzu da ya samu kansa a duniya to sai ya ce gida na biyu fa addaru saniya hiya daru lati na sha'ata fiha wannan duniyar da kake girma a cikinta wannan shine gida na biyu wannan shine gida na biyu wa alifatha wa alifatha waqta sabatil khaira aw sharra wannan duniyar da ka saba da ita wannan duniyar da ka iya tara ma kanka alkhairi ko sharri to wannan shine gida na biyu Allah ka samu iya tara ma mu alkhairi yace to sai gida na uku gida na uku wannan shi ake kira albarzahu gidan albarzahu shi wannan gida na uku Shi ne wanda ɗan adam yake tafiya a bayan ya mutu sai ya ce yanzu kai za ka ɗauka kamar matsatsen guri ne musamman idan ka dubi yadda ake binne mutum a kwanciyarsa na kabari sai ya ce kuskure ka yi ya ce hiya ausa'u min ahalid dari min hazihid dari faɗin barzahu ya fi faɗin duniyar da muke kanta sararin ya fi ƙarfin duniyar da muke kanta wa a'azam girmanta ma ya fi duniyar da muke kai ya ce bal ba ma haka ba ba za a ma kwatanta barzahu da duniyar nan ba ya ce nisbatu ilai ilaiha ka nisbati hadhihi dari ila dari ula ya ce misali da mahaifar mace da duniya wanne ya fi faɗi kaga za ka ce duniya ya fi mahaifar mace faɗi ya ce to haka ne inda kana so ka ce barzahu da duniya girmansu da ya ce kamar kana cewa mahaifar mace ya kai duniya girma kaga kenan duniya ta fi mahaifar mace girma to haka kuma barzahu ya fi duniya girma girman kwatantawan kamar a kwatanta mahaifar mace ne da asalin faɗin duniya saboda haka kenan barzahu da kake ji labarinsa ba ƙaramin guri ba ne ai in ka duba tun daga farkon duniya ake ɗiba mutane ana kai su tun farkon duniya ake mutuwa duk wanda ya mutu an kai shi barzaku ka taba jin wanda ya dawo ya ce ban samu ɗaki ba to sai ya ce sai gida na hudu wannan shi ake nufi da darul karar gidan tabbata wannan shine gidan tabbata wahiyar jannatu awinna. ko dai aljanna ko wuta fala dara ba'daha babu sauran gida in dai ka mutu barzaku daga barzaku to ko dai aljanna ko wuta babu inda mutum zai je wala yaliqu biha siwaha wa hiya allati khuliqat laha wa huyyi'at lil amali musal ilaiha saboda haka yasa idan ana maganan aljanna ba a maganan girman duniya ba a ta wane mutum aljannar mutum ɗaya ma ba za a kamanta ta da girman duniya ba bare ita kanta gidan aljanna ɗin ibn al-qayyim jauziya ya ce duk wani ƙoƙari da ɗan adam yake yana ƙoƙari ne saboda ya cimma wancan gida na ƙarshe ya zamanto aljanna wala hafi kulli dari min hadhihi duri sha'nu gairu sha'ni dari al-ukhra yace sannan in ka dubi waɗannan matakai da Allah ya tsara na halittar ɗan adam kamar yadda Allah ya ce khalqan min ba'di khalqin halitta ce a bayan halitta ya ce in ka dubi zaman mahaifa daban ne in ka dubi zaman duniyan nan daban ne in ka dubi zaman kabari daban ne in ka dubi zaman aljanna nan ma daban ne saboda ka dukkansu kuma Allah bai sa rayuwar ta zama ɗaya ba don saboda ka in ka dubi yaro a lokacin da yake mahaifa yanda yake cin abinci ba haka kake ci a nan ba yanda yake shan ruwa ba haka kake sha a nan ba yanda yake samun iska ba haka kake samu a yau ba hatta wasa jinjiri yana yi a cikin mahaifa amma ba irin yanda kake a nan ba kaga na rayuwar ba ɗaya bace to haka kuma rayuwar da kake a yanzu ɗin ba irin ta ce za ka yi a kwanciyar kabari ba ba irin ta ne wata rayuwa ce sabuwa fil haka nan kuma idan an tashi a lahira idan aka ce mutum ya shiga aljanna Allah ka sa mu komar mu kenan saboda ka ba za a yi rayuwar irin ta nan ba kowace da irin tsarin da Allah ya mata kowace rayuwa <clears throat> wato da zaman mahaifa da zaman duniya da zaman albarzahu da kuma zaman lahira kowace rayuwa da irin tsarin da Allah ya yi mata ta yadda za ka samu ana kuskure idan mutum ya mutu sai a ce ya koma ga Allah to da yana gudun waye in kana nufin ya koma inda ya fito ko kuma kai ne ka samu haihuwa sai yaron sai ya mutu sai ya ce ai ya koma a ba gaskiya ba ne a ce ya koma ina shi fa Allah ya ce latarkabunna tabaqan an tabaqin haka za a dinga ɗora ku daga wannan mataki zuwa wancan mataki saboda ka da can yaron yana mahaifa an haife shi yanzu ya ɗan yi kwanaki sai mutu sai aka ce ya koma a'a ba zai koma ba ya yi gaba su kaga an yi kuskure ke ya yi gaba ya tafi zaku saboda aka yi sa dole sai an mai suna dole ne a masa suna saboda shi ma waɗannan matakai sai ya bi su kuma ana fatan zai cece ka a ranar tashin kiyama to kaga idan ba yi mai suna ba in ya tashi dama ba za ma ka kira shi ba wa tabarakallahu fatiruha wa munshi'uha shine ibnu qayyim al-jawziya yace albarka ya tabbata ga Allah wanda ya tsara halittan ɗan adam <clears throat> kuma shi yake raya mutum wa mumituha kuma Allah shi yake kashe mutum wa mus'iduha Allah shi ke sa ɗan adam ya ji daɗi wa mushqiha in ma ɗan adam ya shiga wahala tsarin Allah ne Allah ka sauwaƙe mana rayuwa wannan za ka gani a littafai kamar littafinsa da muka faɗa kitabun ruh sannan kuma akwai shi a littafin lawami anwar al albahiyya yana mujallar na biyu shafi na arba'in da توباي هكا سي الله sai Allah ya ce me haka dai ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تجد وازرة وزر أخرى ثم ثم إلى ربكم مرجعكم إنه عليم بذات الصدور Allah madaukaki ya ce in takfuru idan kun kafurce kaga ya ba mu misalai Allah ya bamu misalai da ƙuduransa wanda ya isa mai hankali ya gane ku ce amma idan kuka kafurce fa inna allaha ganiyun anku shi Allah dama mawadaci ne game da ku baya bukatan ku babu wani abin da zaka yi ka amfani Allah shi yasa ake kiransa Allahu Samad Allah wanda ba shi da bukata wajen halittunsa ba da bukatar komi. babu abin da zaka amfani Allah da shi babu shi sai ce to amma asali wala yarda li ibadihi al-kufra Allah bai yarda bayinsa su yi kafirci ba bai yarda ba ba shakka shi ya tsara duniya shi ya tsara kuma za a samu kafircin amma bai yarda da shi ba in ka dubi majmu'u fatawa mujallal na shafin ɗari wa huwa la yarda illa tauhid ba abinda Allah ya yarda da shi face tauhidi a kadaita shi a tsarkake mar ibada wannan shine abinda Allah ya yarda da shi za ka gani a littafin iktida'us siratul mustaqim mujallar nabi shafi na 836 Allah ya ce idan kun kafurce Allah ya wadata gare ku kar ka yi tsammanin kana amfanin Allah baka amfanar Allah da komi wa in tashkuru in ko kuka yi godiya yardahu lakum yana yarda da wannan godiyar gare ku Allah yana son a gode mar Allah yana son a gode masa idan aka yi godiyar kuma sai ya ƙara ni'ima duk sa'ilin da kuka yi ma Allah godiya sai ya ƙara muku nema kaga ya ce in tashkuru yardahu lakum idan kun yi godiya ya yarda da wannan sai ce wala taziru ziratun wuzar ukhra babu wani mai daukan zunubi da zai ɗauki zunubin wani a lahira summa inna summa ila rabbikum marji'ukum sannan kuma abin da za ku lura makomar ku dai tana ta kasancewa ne ga Allah saboda haka yasa zaka ga duk dan adam duk irin rayuwar da ya sai ya mutu ka rayu musulmi za ka mutu ka rayu kafiri za ka mutu wato dai makomar dai wurin allah ne kaga ya gwada mana cewa akwai ranar hisabi shi yasa ya ce fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun zai kuma ba ku labarin abinda ku kasance kuna aikatawa A ce za ka tashi a lahira babu wani a tsakaninka da Allah babu tafinta dukkanmu kowa sai ya yi magana da Allah daga kai sai Allah sannan kuma innahu alimun bi zati sudur shi masani ne game da abin da su suka ɗauka ba ma sai ka buɗe baki ba ƙirjinka ma Allah ya sani Allah ka gafarta mana me ya ce gaba ثم إذا خوله نعمة نسيت ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار وإذا مس الإنسان ضر إذا وتشوتا تسامد أن أدم da'a rabbahu sai ta kiran Allah kuma gaskiya ne idan mutum ya shiga damuwa za ka ga yana ta addu'a Allah Allah ka yaye sun ma'iza khawwalahu muniban ilai za ka ga mutum ya koma ga Allah za ga mutum ya koma ga Allah mai imani kenan sun ma'iza khawwalahu idan Allah ya mar kyauta ni'imatan minhu wata ni'ima daga wurinsa sai aka kawar da wannan musiban nasiya ma kana ya du'o ilaihi min qabl sai ya manta duk waccan addu'a da yake a da wannan yake nuna babu kyau mutum ya rika manta Allah idan ka yi addu'a ka samu biyan bukata kar ka manta Allah waje lillahi andadan wani idan ya samu biyan bukata shirka ma yake ma Allah shirka yake ma Allah liyudilla an sabilihi kokarinsa ya batar da mutane daga hanyar Allah kar ka ɗauka wannan kafirai ne kaɗai musulmai na nan akwai wanda shi fa murnansa shine ya saba ma Allah saboda ka in ya samu aure idan wannan auren ba a yi kiɗa an yi rawa an yi shaye-shaye ba shi yana jin auren bai yi ba kuma musulmi ne to kaga kenan mu daina danganta abin ba ga kafirai sannan inda ka tara mutane fasikai ai batar da su kake shi yasa Allah ya ce dilla an sabilihi mutum yana ta kokari ya batar da mutane sai furcinka amma jin daɗin da za ka yi lai Thank you. wato akwai wani fikihu akwai wani fikihu da ibn al-qayyim jawziya ya ciro karkashin wannan aya inda Allah yake cewa kul tamatta bi kufrika qalila wanda zaka gani a littafin sa rawdatul muhibbin yana shafin 365 yace kullu ma nalahu al-abdu fi dunya min haramin duk abin da dan adam ya samu in dai na haram ne a nan duniya idan musulmi ne ya zama kasa haram a gaba a nan duniya ya ce to abin da zai faru da kai fatahu nadiruhu yawmal qiyama irin wannan abin da kake jin daɗinsa a duniya Allah ba zai baka shi ba aljanna kisa sa Allah ya ce tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar saboda kafiri ne idan musulmi ne fa ya ce misalin sa'a nan annahu yu'ridu nafsahu li fawatil istimta'i bil huril ain idan mutum yana sha'awar zina da mata ta abin da zai faru Allah zai haramta masa matan aljanna asali wanda Allah ya halice su a aljanna waɗanda ake kiran su alhurul in ba zai same su ba ko da ya shiga gidan aljanna yana cewa fil masakin tayyiba fi jannati adinin don haka sai yake gaya mana ka'ida yace wallahu subhanahu idza kana qad aqaba labisal harir <clears throat> hukuncin da ya zo cikin hadisin manzon Allah annabi ya ce la talbasul harira fa innahu man labisahu fi dunya lam yalbashu fil akhirah <clears throat> manzon Allah ya ce kar ku sanya tufafi alharir sai annabi ya ce duk wanda ya saka alharir a duniya to ba zai saka shi ba a lahira <clears throat> kaga ya gwada cewa idan ka saba ma Allah ta aikata wani abu a nan duniya to da wannan abin <clears throat> Allah maɗaukaki zai ma horo ba za ka same shi ba a gidan aljanna saboda ka yasa dole ne mu kiyaye duk abin da Allah ya haramta mana idan Allah ya haramta shaye-shaye ka bari ka daina don shi ma akwai hadisin manzon Allah a kai duk mutumin da bai bar shaye-shaye ba a duniya to duk wata ni'ima mai sanya nishadi na gidan aljanna ba zai same ta ba yaushe ne ake cewa mutum ya rasa <clears throat> shi ne idan mutum ya kai ga mutuwa bai tuba ba duk wanda ya mutu bai tuba ba to ba zai samu ni'imar da take cikin aljanna ba saboda ka yasa mu kiyaye abin da ya shafi zina shaye-shaye sanya tufafin da Allah ya haranta musa muna hana kawunanmu ne samun irin wannan ni'ima a cikin gidan aljanna Allah ka tsare mu Allah ya karbi tubanmu ya sa ƙarshenmu ya yi kyau akwai wanda ya rubuta tambaya ya ce ko mutum zai iya magana a lokacin da yake a lokacin da ya shiga makewayi babu sutura a jikinsa babu shakka shi makewayi ya sa hukunci kashi biyu ne na ɗaya mutumin da ya shiga makewayi saboda ya biya bukata misali zai yi wanka ko zai yi fitsari ko zai yi ba haya wannan magana gare shi ba ta da kyau sai ta zama larura in ba larura ba bai kamata yi magana ba saboda abin da ake so da kai ma ka gaggauta fita ne don makewayi ba wurin zama ba ne wannan za ka gani a sahihu fikhi sunna a juz'i na farko shafi na 94 sai na biyu akwai wanda ya shiga makewayi saboda ya yi gyara kamar misali mason zai gyara a toilet ko zai gyara famfo ko wani abu haka kaga aiki ya kai shi ba wai fitsarin zai yi ba shi kansa ba ba hayan zai yi ba saboda haka duk surutun da zai a ciki babu laifi domin asali abin da ya sa aka hana surutun saboda me saboda ana cikin yanayi na biyan bukata wanda sai ya nuna akwai rashin hankali ah, don haka ba daidai ba ne mutum ya yi magana a lokacin da yake fitsari ko yana ba haya amma idan ya shiga ne saboda ya gyara ko wani aiki a cikin toilet zai yi magana da duk zai za ka ga wannan kuma a tuhufatul muhtaj yana mujallar na farko shafin 170 sai wannan kuma yake cewa nukan ji sautin lasfika yana tashi daga nesa a lokacin da ake sallar tahajjud a wasu masallatai ko hakan babu laifi to lallai fahimta biyu ce <clears throat> akwai malaman da suke ganin babu laifi don an yi sallar da lasifika babu laifi wannan yana fatawar lajina mujallar na hudu shafi na arba'in da biyu akwai waɗanda ke ganin kuma bai dace ɗin ba in ba larura ba misali akwai inda zai zama larura saboda yawan mutanen muryar liman ba za ta iya isa waje ba to inda da hali sai a samu a buɗe laspika na cikin masallacin yadda muryar dai za ta isa ga can abin da ya sa saboda kiyaye hakkoki akwai hakkoki a tsakanin ma'aiko, kai wanda ya zo masallaci yana da hakkin ya yi sallah saboda ka yana da hakkin a ɗaga murya ya ji yadda ake sallah kada ya samu rafkannuwa makwabcin masallacin kuma shi bai da niyyar ya zo sallah yana so ya yi bacci shi ma yana da hakkin ya yi bacci ko so kaga kai da za ka yi sallah tun da ba dole ba ne bai kamata ka hana makwabcin kuma ya yi bacci ba tunda shi yana son ya yi bacci don haka sassauta lasufikan ya fi dacewa a kan ɗagawa saboda kowa ya dace da hakkinsa domin eh, addinin musulunci bai zuwa da alkhairi kuma a samu sharri a dukunkune idan ƙiyamun eh, laili ya zama alkhairi a dalilinsa mun samu lada shi kuma makwabcin masallaci